da'am Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako ya yi dubi ne kan tasirin matakan da gwamnatin Najeriya ta fara ɗauka na daidaita tattalin arzikin ƙasar wadda ta fara da baiwa bankuna damar yin hada-hadar kasuwancin kudaden waje a farashin da suke so tare da janye ƙayyade adadin kuɗin waje da za a iya cirewa kowace rana. Madalla, a makon da ya gabata ne babban bankin Najeriya CBN ya saki mara ga bankunan kasar da sauran masu adahadar hadar kuɗi da su sayar da dalar amurka daidai yadda kasuwa ta yi halinta abin da ya sa darajar kuɗin kasar naira ta yi ƙasa inda yanzu ake sayar da dalar amurka guda kan naira 664 ko sama da haka hukumance saɓanin naira 465 da kabo 50 kafin sanar da sabon matakin masana sun bayyana cewa babu ko shakka sabon matakin na cbn zai yi tasiri kwarai a fannoni daban-daban na tattalin arzikin najeriya a matsayin shimfiɗa dr muhammad ma'azu masanin tattalin arziki daga jami'ar gwamnatin tarayya da ke birnin kebbi ya yi mana tsokaci kan tasirin wannan mataki To shi ishu na kasuwa daban-daban na hada-hada kudade na exchange rate To, matsala dama ita gwamnati tana yin haka ne saboda ta, hana su bankuna da kuma su masu kaso gefe su yi yadda suke so game da wannan exchange rate wanda suna ganin an ka shi haka nan zai sa kudaden Najeriya su yi ta rage daraja. To amma abin da suke lura da shi yanzu matsalar shi ne saboda yanayin cin hanci da rashawa da ya dabaibaye CBN da, da wasu hukumomi da suka shahi wannan lamari. To sai ka ga mutum an bashi dala a official exchange rate kila bai wuce 420 ba. Maimakon ya tafi ya yi abin da an ka bashi kuɗin don ya yi in sau kaya ne zai yi in tafiya zashi sai je ya sai da ita a black market akan 700 tamanin ɗari da sittin sai an shi wannan riba kawai ya kwanci shi to kaga ita gwamnatin najeriya ita ke hasara shi kuma ga ɓangaren talaka gaskiya barin harkar kasuwancin hada-hada kuɗi ya kasance kowa ya yi yadda yake so ya samu kuɗin shi abin nan zai sa kuɗin ya tashi wanda yake in ya tashi zai kawo hawa farashi kamar yadda ka ga ya faru game da cire tallafin man fetur da aka cire shi kaga dole za a sai shi tsada mutane waɗanda ke kawo kaya kuma za su biya kuɗin transport da yawa wanda yake kuma shi kuma zai kawo mutane dole sai su biya kuɗi da to shi ma haka in ba yi hakali ba za a sa farashin ya ci gaba da hawa wanda yake zai sa farashin kaya ya tashi amma ita kuma gwamnati gani take hasara take idan dai tana sai da dala a official rate 420 kuma wasu suna saye suna tafiya suna yin yadda suke su su samu manyan kuɗi a lokaci daya. su ma 'yan kasuwa sun bayyana mana yadda matakan da gwamnati ta ɗauka ya shafi harkokin kasuwancinsu sabiu musa wani ɗan kasuwa a Neja ya yi wa wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi tsokaci cikin shirin. Ta eh, hakika an shiga cikin yanayi na ɗarɗar wanda hakan ya sa kasuwanci ya ɗan tsaya cak saboda ba a san me zai je ya zo ba so duk lokacin da ɗan kasuwa yake cikin fargaba yana dakatar da wasu dukkan al'amuran sani tunda har yanzu dala ɗin ba ta daidaita an ce ga ainihin iya inda ake so ta tsaya ba wannan shi ya sa ya zuwa yanzu dai a kasuwanci ya ɗan tsaya saboda idan dai gwamnati ta tsaida normal farashin ta wanda 'yan kasuwa da sauran masu sayayyan kayayyaki a ƙasashen ƙetare to duk abin zai zo da sauƙi to amma rashin rashin tabbas ya sa duka kowane babban ɗan kasuwa yake ɗarɗar saboda bai san halin da zai tsinci kasa ba in ya shiga irin wannan yanayi a daidai wannan lokaci sai dai tun da gwamnati ce abin ta kullum ana samun ci gaba zuwa nan da ɗan lokaci wala Allah insha Allah za a samu canji kuma za a samu matsaya akan irin wannan abu wanda muna fatan gwamnati za ta duba akan lamarin rayuwa da kuma harkoki na kasuwanci saboda 'yan kasuwa dole sai da su kasa take samun ci gaba wanda duk wani canji da su ne ake ma'amala da shi. To sai dai Bashir Ibrahim Matazu wanda shi ma ɗan kasuwa ne ya ce matakin zai ba su damar kuɗin shigo da kaya a kowane lokaci. magana gaskiya harkar dala ta shafi kowane irin kasuwanci da ake a najeriya zuwa yanzu dai mu a nan kasuwar mu ta kantin kwari farashi bai karu ba sai dai farashi ma wasu wani abun ya danyi yi ƙasa wannan ya faru ne saboda yanzu ba lokacin ciniki ba ne sosai dama mun zaci haka cewa ita wannan gwamnati idan ta zo ita ma za ta zo da tsari ta na dala amma mun yi zaton bidin ne zai dawo ma'ana a ba 'yan kasuwar canji kuma su kawo su canzar kamar yadda ake yi a da to wannan ya sa dalar ba ta yi irin wahala da hauhawa irin kankanin lokaci irin abin da muka gani a zamanin da ya wuce ba wannan tsari shi kuma da aka zo da shi na bankuna shi ma yana da nashi alfanun kuma yana da nashi na kasu idan bankunan nan suna da dalar wadatacciya da za ta wadaci mutane to zai zama ana competition ne wancan bankin farashin sa kaza wancan bankin farashin sa kaza to kowa zai je ya sai ta bankin da ke da arhani so idan ya zama wancan bankin an fi siyan nashi shi ma wannan dole zai sauki ya siyar da tashi babban kalubalen shine bankunan su rike kuɗin ko su haɗa kai da 'yan kasuwar bayan fage ya zama ba dalar a cikin banki amma akwai ta a black market to wannan zai sa hauhawar farashin ya karu fiye da kima amma in dai an samu dalar wadatacciya to ina jin wannan tsarin zai fi sauƙi kan wancan in dai bankuna ba su yi mugunta ba a baka da dama a karɓe da hagu a bangare ɗaya babban bankin najeriya cbn ya sanar da janye dokar da ta kayyade yawan kuɗin da masu asusun ƙetare za su rika fitarwa a kowace rana matakin da ke nuna cewa daga yanzu masu irin waɗannan asusu na kudaden ketare na da damar cire kuɗin da yawansu ya haura dala dubu goma a rana to ko mai masana ke cewa dangane da alfanu wannan kuma ga tattalin arzikin ƙasar da na al'umma da ke cikin wani yanayi mun sake wa wayar masanin namu na tattalin arziki dr muhammad ma'azu duk wayannan matakin ka'ida abin da za a cire ya taho ne saboda ana subsidizing farashin dala ne to yanzu in ba a subsidizing farashin dala kowa zai tafi ne dala za ta tafi kasuwa kasuwa ta biɗi daraja naira kuma ta biɗi daraja sannan a sai da su yadda bukata ta taho da ita ai kaga ba bukata a sa wani silin saboda ana sa silin ne saboda wannan matsalar ta ana ba da official rate sannan kuma akwai black market rate to in ba ba yi wannan ka'idar ba to za a wayi gari a ta kwashe dalat to shi yasa an kasa wannan ka'ida to amma yanzu in ba wannan ka'ida cewa dai bankuna duk suna iya trading wannan abin gada ai kaga ba bukata a sa wani silin mai wani irin wanda an kasa ta su ma magidanta sun bayyana mana yadda matakan suka fara tasiri a gare su Sunana Awal Ahmed. Uh, maganar tsadar kayayyaki ko kuma a fara ganin alamar wannan sabon mataki dama can shekara ko ce shekaru da suka wuce ana fama da tsadar kayayyaki abinda ka samu da safe da yamma in ka je ba haka za ka same shi ba ka same shi a naira goma da safe da yamma za ka same shi a naira talatin haka abin yake dama can sau haka kafin a fara ganin tasirin wannan sabon mataki za a ɗan ɗauki lokaci sunana alhaji abdullahi musa argungu yanzu mu duba ma mu gani da an ce mai ya tashi sai a yi ƙoƙari a tada kuɗin komai to shi yasa eh, magidanta ke wahala to ina ga an ce wannan polisi din kuma ya shigo gaskiya mutane da yawa za su ji jiki sunana abdurrashid yahaya wannan gyara da wannan gwamnati take kokarin yi allah ubangiji ya sa a daidaita abubuwa talaka ya samu yadda zai iya rayuwan shi musamman dai abubuwan masarufi gaskiya za mu iya cewa sun yi tashin goron zabi a nan inda muke musamman magidanci abubuwan sukan zo mishi da wahala sosai zaka samu duk abin da kake saya ya ninka kuɗinsa sannan kuma ga al'amura nan komi dai yana daɗa yin tsada duk abin da ka sani ya tashi to sai dai dr muhammad ma'azu ya ce matakan za su iya tasiri kuma al'umma su samu sauƙi. muddin gwamnati da gaske take. In an ka samu jajitaccen shugaba wanda zai tabbatar da wannan al'amarin da ka'idojin da an kasa sun yi aiki za a samu bunƙasar tattalin arziki. Gwamnati za ta samu kuɗaɗen shiga kudaden da take missing na subsidizing dala nan zai dawo ga federation account wanda yake za ta samu kudaden aiki in ka duba yanzu saboda matsalar da anka samu wasu jihohi ma saboda kudin da ake samu a basu basu da yawa ba su ma iya albashi so na lura cewa ita wannan gwamnatin tana kokari ne ta ga cewa za ta tattoshe wasu hanyoyi da ake zare kudaden najeriya don ta samu kuɗi ita ma jihohi su samu lokacin game su samu a samu a yi ayyukan ci gaba waɗanda mutane duk yadda suke ganin suna wahala yanzu in an ka samu ayyukan ci gaban nan za a samu a wahalhalun nan su rage yanzu gwamnati tana da kuɗi ta gyara wutar lantarki ina faɗa maka kasuwanci da yawa za su tashi sa kasuwanci da yawa sun mutu saboda rashin wutar lantarki so ina da fata in Allah ya so wayannan matakan za su taimaka ma tattalin arzikin Najeriya. To masu sauraro da haka shirin ya kawo ƙarshe sai mako na gaban idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayensu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman wakilinmu na Niger Ismail Karatu Abdullahi da injiniyan mu Ibrahim tukurkefi Ahmad Abba ke mana fatan alheri. A huta lafiya.